idan har kai wannan kuskuren to google za su yi removing din application ɗinka akan play store Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da warhaka barkamu sake kasancewa a wannan sabon bidiyon namu dan uwa idan wannan farkon ziyarta ka wani channel din tamu mutu Ibrahim ka tabbata ta ka danna alamar subscribe kana kuma ka danna wani alamar kararwa domin kasance dukkanin shirye-shiryen mu da zaran mu kamar ta ka danna alamar like idan wannan bidiyon ya burge ka ga wanda ya zama cewa ne na dora musu application a Play Store kuma sanin wannan bidiyon ga duk wa'inda ya zama cewa application din sai na kan play store ko kuma su ma suna ɗora application a play store wannan bidiyo ne gare ku wanda ya kamata a ce duk wanda ka ɗora masa application akan play store ka bashi wannan shawara ko kuma kai masa wannan gargaɗin domin kai da kanka zai iya yin zai eh, affecting na account ɗinka na Google Council ya kamata a ce ka tsaya ka ji wannan ka kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe domin wannan bidiyon wanda zai zai saka zai saka karu akan eh, akan ɗora application akan Play Store da tare da yanda ya kamata eh, tare da dokar da mutane ya kamata ce sun bi wanda ya kasance an dora masa application akan Play Store ko kuma yana dora application akan Play Store ya kamata kana tabbatar da mutane cewa ga irin wannan dokar da ya kamata a ce sun bi kasu sake su irin wa'annan canje-canjen domin Google za su iya musu rububin na application din su idan kuma aka yi maka rububin na application ka gaskiya dai ƙara repopulation ɗin shi yana da wahala to ya kamata a ce ka eh, ya kamata ka kare kanka irin wa'annan hanyoyin da zan faɗo maka domin gudun irin wannan matsalar ka sani cewa duk a san da ya zamo cewa an yi population din application a play store ba wai mutum bane ba da kansa yake yin review din sa ba abin da ke review din sa robot ne wanda robot din da ya zamo cewa ba a ganin sa idan ka tura masa shine zai tantance ya duba ya duba dukkan wasu ka'idoji da ya zamo application din ya cika ya dudduba ya gani idan har ya cika ka'idoji to zai hau idan har bai ci ka'idoji ba to da kansa ta automatic zai reject din sa to dan uwa bari mu faɗa muku innan abubuwan da ya kamata a ce ka kula da su idan har an dora maka application ɗinka a Play Store kuma baka san a yi movie ɗin application ɗinka abu na farko shine nan duk sanda ya zama cewa mutum an ɗora masa application akan Play Store to akwai wani abu da zai kawo na canji ko kuma yana son ya canza wani abu to idan ya kasance kai wa irin wannan canjin wannan irin wannan canjin yana da matukar hatsari domin duk wanda ya zama cewa ya dalo din wannan application din naka to wannan canjin ba zai hau kansa ba menene irin wannan canjin wannan canjin shine na canji na version din application kamar an saka maka application ɗinka 5.00 ko kuma an saka maka application ɗinka a 9.8 ko kuma dai an saka maka dai shi a wani version din wanda ya kasance cewa ni dai na san dai ka san dai menene version na application kamar a ce version na irin girman wanda zai kara maka kamar girman application da nauyin dinsa to shine nan kamar version wanda yake nuna cewa ga girman application kuma sannan ga irin way da zai amfani da irin version din daga version kaza application din zai rika amfani a kan wayoyi to ya kamata a ce kar ka canza irin wannan version din idan har an dora maka application a Play Store to kar ka sake kai kuskuren canza masa irin wannan bashar din ya zama cewa duk lokacin da zaka canza musu irin wannan bashar din ya zama cewa a ranar za a ƙara yin uploading ɗinsa za a ƙara yin updating ɗinsa a yi tura wa google sannan su yi biyar fayin ɗinsa su nuna mutane kowa ya je updating na wannan application ɗin to kafin ka canza wannan ya kamata a ce a cikin 24 hours za a yi komai a gama kuma sannan a ƙara population ɗinsa a jira kuma karbar YouTube a jira kuma karbar Play Store na application su karɓi wannan updated din ba za su soke apple kenan ba sai dai za su jira su karbi wannan updated din ya kamata a ce kula da canza wannan sai kuma abu na gaba shine masu canza package name package nan za gani akwai section guda wanda aka ware za gani an saka package name wanda za gani idan ka saka mu ne ce to sai ka saka m za ka saka mu ne sai ka sa dot chat da dai sauransu dukkanin wani dukkanin wani website yana zuwa da wannan za a gani an saka wani abin ko kuma an raba sunan application din guda biyu ko kuma an dai zaɓi dai wani an saka wani abbreviation din an saka su a kaza a kaza to wani shine package name to da wannan package name din za a yi za a za a wa application ɗinka link link na application ɗinka za a wa application ɗinka na link duk lokacin da ya kasance cewa ka canza wannan package name din to application ɗinka ko da a ce ka je ka ko a ce ka ɗauko shi a kan play store ba za ka ko da a ce za ka ƙara uploading ɗinsa a play store to ba zai hau ba saboda ka canza wannan package ɗin ɗin idan har ka saka wannan package ɗin ɗin to yana zamowa cewa na dindindin ne akan play store in dai akan play store ne yana kasancewa na dindindin ne amma dai idan ya kasance cewa wannan wannan package din da zaka yi da zaka canza bai kasance cewa an yi riga an yi publishing din shi ba an fara aiki a kansa ba to amma dai zaka iya ba zaka iya ba zaka iya karka suke dai ka canza in dai ka canza eh to kai affected na application ɗinka za a iya bashi matsala kuma sannan za a iya removing ɗinsa sai kuma abu na gaba shine kamar wainda ake bude musu BTO website ko kuma wanda suke haɗa application irin na BTO website haka to ya kasance cewa kana so ka canza wani link da ya zamo cewa wannan link din na application din to kana so ka canza website din da za a daga gani a cikin wannan application din kai tsaye kawai mutum sai ya je ya sauya to baka san da cewa wannan matsala ce babba kai tsaye kawai sai ka je ka canza wannan link din kafin ka canza wannan link din akwai shirin da ya kamata a ce ka yi shirin da ya kamata ce ka yi ka tsaya ka tantabi wanda zai maka wannan aikin kuma sannan idan ya kasance cewa ka canza a lokacin da ka canza a cikin wannan 24 hours din za karewa za karewa eh, play store za kare masa population eh, dinsa domin ya karba ya duba irin sauyin da aka yi domin wannan ba karamin sauyi bane ba sauyin da ya kawo cewa idan ka canza link na application din ba to eh, wannan ai application din ba ai biyar fan ɗinsa ba ga screenshot da dai sauransu baka saka masa ba sai kuma abu na gaba shine nan kaga da ka gauraya website ɗinka da za ka yi uploading a wajen ka gauraye da wani tool ko kuma wani hakin ko kuma wani hakin website haka ka hada sa ka hada sa a tsakani ka saka ka gauraya link din wanda mutum yana yin clicking ka samu daman yin assessing da wani abu nashi to ya kamata a ce ka tsaya da cewa in ya kasance cewa in ya kasance cewa kai wannan abin to tabbas google za su iya removing ɗinka domin za su ɗauke ka a matsayin ɗan damfara ne kuma sannan idan har kai kasance cewa ana zargin ka da ɗan damfara ne to mutum me zai wani ba zai tsaya ma yin wannan ba kawai dai gilas ɗin gidanka da dai sauransu su za su je su fafasa ko kuma kai ma kanka a nemi rayuwa kuma sannan kakka yadda cewa a yi maka reporting na application ɗinka domin duk wani kaza yana kaza yana kaza ya report ɗin nan to ka sani cewa za ka iya ɓata dukkanin shekarun da kai kana gina wannan abun dukkanin lokacin da kai kana gina wannan abun kuma dukkanin nasara da riba da aka samu a wannan lokacin to tabbas za ta sauka ya kamata a ce dan uwa mu kula da wannan in dai har kasance ko mu ko wasu sun dorawa ko kuma kai kana dorawa.